Baby kin san me? Nan kwanaki a nan kurna nan gindin gada wani jirgi ya zo zai wuce yan karuta suka ba hannu da Allah ya sa wani ya tsallaka ran nan sai jirgin na ya ture ta kasa kasa ya biyo. Allah. Allah kuwa. Jirgin? mana. To ni me? Eh. Ni in baka labari. Eh. Idan har muna so irin zamu yi tafiya irin su waje. Eh. Su Dubai, su London, su Wai kina nufin kina zuwa kasar waje? ka yi to mu to ni jirgin ma kofa gidan me yake fasawa a dauke ni a jirgin jirgin kai wannan ƙarya ce kike mun baby ƙarya baby wannan ƙarya kike mu ya za a ce jirgi ya sauka a kofar gida ya ɗau mutum ya tafi to ka ji to ya za a ce jirgi ya tsaya a dan jirgin yanzu jirgin ne zai sauka a kofar gida ya ɗau mutum ya tafi iya ta ce yankin gama shirin ki je ki yi ruwa hmm. ruwa a gurzabe kika ce mun kuna zuwa london kuna zuwa ina ne kuna zuwa ina ne yanzu ga an ce ki je ki ɗebo kin ga tafiya ta